amanar wari. To Jeremy ya kaddamar da gasar ɗauka hoto da bakin haure da 'yan cirani ko kuma su tafiye-tafiye. Muna gayyatar ku da ku kasance tare da mu domin ƙirƙira taswirar kamanni ta hanyar ɗaukar hoto da kuma rubutu bisa abin da ya shahi bakin haure, 'yan cirani da ma masu tafiye-tafiye. kowane marabba'i na hoto mai kyau wanda zai fitar da maudu'in baƙin haure ko 'yanci rani zai kasance mai muhimmanci a cikin hotunan ƙarshe don haka wannan taswirar za ta zama babba akwati na labarai masu dacewa ta kowace hanya intanet ta da danna kowane hoto bayan kundana hoton wata taga mai suna pop-up za ta buɗe taswirar za ta mai hoton da ya ci gasar hakan zai dacewa domin wakiltar maudu'in da anka tanadar na bakin haure ko masu tafiye-tafiye a ƙarshe taswirar za ta zama zanen wasan kwaikwayo na fasa'ar annaliza bendeli yar jarida mai ɗaukar hoto kuma rubuciya yar asalin ƙasar italiya domin shiga wannan tagar akwai manhaja ta musamman da an kai tanadi a can proje remi inda za ku samu ƙarin bayani a kanta ranar aika hoton ita ce ɗaya ga watan oktobar zuwa 31 ga watan disamba na shekarar 2024 wannan saƙo ne daga proje remi mai aiki a kan masu tafiye-tafiye ko ƙaura mai aminci da ƙungiyar nexus mai zaman kanta ta asasa ta ƙasar italiya don haɗin gwiwa da ci gaba tagar sauraron masu ƙaura ko masu tafiye-tafiye ma'aikata maza da mata ta nan ne a cibiyar ma'aikatar kwadago ta estn kusa da babbar kasuwa ta birnin yamai daga ranar litinin karhe biyu na rana zuwa karhe biyar na maraice da kuma karhe biyu na rana zuwa karhe biyar na maraice da kuma ranar juma'a kimanin karhe tara safi zuwa sha biyu na rana ko kuma ku kira ta hanyar wayoyinmu kamar haka 96